wanka kisi matanka wanki sin mwai lada goma in ka ba ta duki sin lada 20 ka bata ta tiriki sin mwai mwai mai 30 a tabbiye duba dan ba ku wani kyauta in kana da mata matan aure tana yawan kwamfule bayan ta na ciwo bari ta yi wanka ta kwanta flat ka samu mai kana massage duwawu massage bayan kama kaga daidai duwawu na kamar. Kisonko energy reporters cancer nitazuba ma tu sa ngoje ka ngura benda Allah sake ma tu sa kuma sai ka nuke shi haka na utaki shi ruwa uka ga yana cin ciwo wannan ciwon da duka ba su da aure ba gauraye nan gaba da yi wasu gauraye a san ma na san wallahi da yawa nan da yi masu aure su daga hannunsu